وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى الله سوء الأمر معك عليه الصلاة والسلام ina yi mana lale marhaba da haduwa wannan majalisi a nan makarantar abidi da abida da ke nan cikin garin argungu wannan unguwa ta lokal domin ci gaba da bayanar da ma'anonin alkur'ani mai girma in ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul gashiya mun tsaya daidai aya ta goma sha shidda yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai malarci ba da an zakara jizawa ahal shaka bayan da allah ya ambata mana sakamakon ma'abuta taɗewa 'yan wuta wa ahal sa'ada da kuma sakamakon ma'abuta arziki yan aljanna da kiyama a kiyama istadalla bima ya ati sai Allah ya kawo hujja da abin da zai zo ala imkani zalika akan tabbatar da haka faƙala Allah madaukakin sarki ce afala yanzuruna afala yanzuruna وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال الله سبحانه وتعالى يتي أفلا ينظرون شنك أتريباسا دوبا دوبا nazara itibari wato duba na lura ila da ibili zuwa ga raƙumi kaifa hulikat ya Allah ya halicce shi daga cikin halittu na Allah masu abubuwan ban mamaki raƙumi na cikinsu tun daga ƙira halitta ta yi da aka sarrafa shi da yadda ake gudanar da rayuwa sai akwai darussa masu tsarin yawa to Allah ya ce mutane ba sa kallo zuwa ga raƙumi yanda muka halicce shi wa ila sama yace ba sa duba su kasarai masu musu game da tashin kiyama ba sa duba zuwa ga sama kai faru rusiyat yanda baka ɗaukaka ginshikinta kamar yadda Allah ce Allahu allazi rafa'a as-samawati da amadin tarawnaha Allah ya ambata a suratul ra'd yace Allah shine wanda ya ɗaukaka sammai guda bakwai da amadin ba tare da wani ginshiki ba rauna hawa da kuke gani kinan ita wannan sama ta duniya da mai basu bi mata duka Allah ya halicce su ba tare da wani girshiki ba kaga a cikin wannan hujja ce da take nuna Allah yana iya komai duk abin da ya so zartarwa yana iya zartar da shi shi ne Allah ce wa ila sama ba sa duba zuwa ga sama kai faru rufi ayyan da Allah ya daga wato tubalanta ya daga ginin ya daga wannan rufin nata sama ya kamata mutane su yi lura akan wannan ya ambaci irin wannan a nazi'at ya ce rafa a samka ha ƙasarwa ha ya ce ya daga rufin wannan sama wa fasawaha ya daidaita sama ba haka wannan dalili ne daga cikin dalilai da suke nuna Allah hana huwa ta'ala duk abin da ya zan zartarwa zai iya zartar da shi Allah ce wa ilar jibali mutane masu musu game da Allah masu kafirce ma Allah ba sa duba zuwa ga duwatsu kaifa nusibat yanda Allah ya kai su a cikin ƙasa yasa suka zama turabur ƙasa kamar yadda Allah ya ambaci wannan a suratul naba'i yace alam naj'al al-ardha bihada wal jibala autada Allah ya ce mun sanya duwatsu su zama turafu ga ƙasa kamar yadda ambata a nazi'at ya ce warjibala arsa haka ne? eh ya ce warjibala arsaha duwatsu mun kahe su duwatsu da kuka gani an samu ku? an rike kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya ambata a suratul luqman yace khalaqa as-samawati bighayri amalin tarawnaha yace wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba wa anzalna as samai ma'an fa anbatana fiha min kulli zawjin karim duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da maganar da Allah ya nace wa ilar jibali kaifa nusiba ba sa duba zuwa ga duwatsu yanda muka kafe suri guda wa ilal ardi Allah ce kuma ba sa duba wa ilal ardi zuwa ga ƙasa kaifa sudihat Yadda Allah subhanahu Ta'ala ya shimfida ta ai kaifa busidat yadda aka shimfida ta fa na biha ala lahi ta'ala kawai hujja da wannan bisa ga cikar ikon Allah subhanahu Ta'ala ala ida'i ma zikira min al-jaza'il al-kuffar bisa ga abinda ya ambata na bayar da sakamako ga wanda ya dace da su wa ma zikira lil mu'minina min al-jaza da abin da ya ambata ga mu'minai na sakamako da zai ba kullum bi qadari hali kowanne ana ba shi sakamako gwargwadon halinsa wa amalihi da kuma aikinsa sannan dirat bil ibil sai Allah ya gangaro da bayani akan raƙumi don li'annahum ashaddu malabisatan laha min gairiha domin shi raƙumi shine abinda galibin larabawa suke yawan mu'amala da shi saboda wasu dabbobi shi yasa ana buga misali da shi don haka wannan hujja ce babba da take nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana iya da dukkan komai to mala yayi wata magana yace wala yamna'u qawluhu hat da Allah yace wa ilal ardi ba ku yi duba ba zuwa ga ƙasa yadda aka shimfiɗa ta yace to cewar da Allah ya hat yadda aka shimfiɗa ta to wannan ba zai hana an takuna ardu, madahuratun ala shakalin ala shakalin kurra bai hana ƙasa ta zama wato kewayayya kamar da kaga kwallo kama qalahu ahlul hay'a kamar yanda wato ahlul hay'atul kibarul ulama bil mamlakatul Arabiya a saudiyya yadda suke ambatawa cewa ƙasa wata abace wadda take zagaye take da duniya ba wai haka take ba dai tsaye wuri guda a zagaye take da duniya walaysa fihi ta'arudun wannan maganar ba ta yi ta'arudi ba ma'a sunna wa shari'a tare da sunnan manzon Allah da shari'ar Allah bal huwa zahirun nas wannan zahirin nafsi kuma amara ta'ala nabiyahu bitaskir daga nan sai Allah ya faɗakar da ya umarci annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya ci gaba da yawa mutane wa'azi ya ci gaba da karantar da Allah ya ce fa zakir Mm. mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da wa'azin da yake Allah ya ce fa zakkirhum ni'amallah ka ci gaba da tunatar da su ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wa la’ida tauhidihi da dalilai da suke nuna kada ta Allah da ibada ka ci gaba da wannan innama anta muzakkir kai ba kowa bane face mai wa'azi ne mai tunatarwa ne ba mai shiryarwa bane kun ga aikin mai wa'azi ya nusar da mutane hanyar daidai ya ce jama'a a yi nan shine ne mahita amma bai iya shiryar da kowa innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne mai karantarwa ne mai nutsar da mutane ne hanyar samun tsira lasta alaihim bi masaitir kai ba kasance mai iko a kansu na tilastar da su su bi hanyar daidai ba ba ka iyawa lafazin musaitir wafi kira'atin bisin a wata kira'a ana karanta shi da sinun badal sad wato musanya sadu a ce lasta alaihim bi musaytir bi sin to da kai wani ya karanta da sinun bai da yi ba wani ya karanta da sadun bai yi laifi ba bambancin kira'o'i ne hisham yana karantawa da sin shi kuma hamza yana karantawa da sadu to da haka ba laifi ba ne ai lasta alaihim bi musallatin kai baka zauna iya tilasta su akan su bi hanyar daidai ba malaki wa haza qabla al-amr bil jihad wannan maganar da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta ne gabanin a farlantayin jihadi da Allah ya ce fa inna innama anta lasta alaihim bi musaidin baka zama mai tilasta su sai sun yi addini wannan aya ta sauka gabanin ayi umarni da jihadi qabla nuzul ayatin ta'muru برد أذى المشركين للإسلام والمسلمين gabanin ayar ta yi magana akan lalle a mayar da cutar mashirikai wadda suke wa musulunci da musulmai kamar ayar da Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir sauran ayoyin da suka zo kamar suratul hajj to wannan gabanin wannan ke saboda haka wannan ayar dai ta sauka ne gabanin a bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni da yin jihadi sai aka umarci da yin jihadi to dole na mutum ya musulunci Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla sai dai wanda ya juya baya lakin man tawalla ai a arada an iman sai dai wanda ya juya baya ga imani wa kafara bil qur'an ya kafirce ma al qur'an to fa yu'azibuhu wallahu al azab al akbar wannan Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba kuma azaba wanda yake al akbar ita ce azabul akhira wato azabul lahira wal asgar sannan ana zai masa azabul asgar ita ce azabul duniya anan duniya sai Allah ya mutum kuda ce bil qasal wal asr ta yadda Allah zai sa a kashe kafirai da kuma kama su a matsayin fursunan yaki Allah ya ce inna ilaina iyabahu Allah ce lalle dawowan mutane bayan sun mutu a gurinmu wannan aikin mu ne inna ilaina iyabahu dawowan mutane a gurinmu wannan aikin mu ne ruju'uhum ba'da zuwa kuma inna alaina hisabahu sannan yi wa mutane hisabi wannan nauyi ne da yake hannunmu ai jaza'uhum la turukuhu abada ba ma bada su har abada saboda haka kowa ya shiga taka tsantsan ya gane cewa in an mutu akwai hisabi mu gane cewa za mu koma inda Allah a yi mana hisabin duka ayyukan da muka aikata kowannen mu ya san da haka cewa ba wai mun zo duniya ba ne haka kawai mu koma wurin Allah subhanahu wata'ala ba tare da an yi mana hisabin ayyukanmu ba a kowanne mu sai yi masa hisabi wannan a takaitan takaitawa shine karshen wannan sura suratul gashiya kuma daga nan sai suratul fajar to muna iya bari sai wani sati sai mu shiga wannan sura mai albarka suratul fajr muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakuran da muka yi Allah shi yahe mana Allah shi nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantarta sai akwai tambaya ban ta da ya rage bayan mun kai ƙarshe da akwai wanda ada wata tambaya yana da dama ya yi tambaya da zan muɗi da ƙarƙare wato lokacin da haka anan nake cewa a fasubihanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta na wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh